Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Ci gaba da yaduwar kyandar biri a nahiyar Afirka ya zama abin damuwa musamman ga hukumomin lafiya na duniya. Tun a ranar 13 ga watan Agustan nan hukumar kare yaduwar cutuka ta Afirka ta ayyana cutar a matsayin annoba a nahiyar. Biyo bayan haka kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar a matsayin annoba a duniya. A Najeriya kuma hukumar kare yaduwar cutuka NCDC ta sanar da cewa mutum 788 ake zargin sun kamu da cutar yayin da aka tabbatar da cewa mutum 39 sun kamu da cutar duk da cewa ba a samu rahoton mutuwa ba sanadiyar cutar. A ƙoƙarin da Najeriya ke yi na dakile yaduwar cutar biri, ministan lafiya Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce, Hukumar lafiya tare da haɗin gwiwar hukumar NCDC sun tsaurara matakan sa ido a hanyoyin shiga kasar saboda barazanar cutar ta ƙyandar biri. Shin menene cutar mpox ko ƙyandar biri? Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi ƙarin bayani. Wannan cuta ne na orthopox virus ko kuma daga family na orthopox virus kuma is an enveloped double-stranded DNA. Wannan irin siffa ne na cuta na viruses in saboda muna nan da su kala-kala iri-iri. Shi specifically mpox din nan na enveloped double-stranded DNA ne wanda is a zoonotic form of infection. Wato cuta ne wanda aka fara samun shi daga dabbobi specifically monkey daga sunan wato dabba kenan na biri amma ba shi yake nufin zallan wannan birin ba ne yake dauke da wannan cutan ko kuma yake watsa wannan cutan but rather shine ya fara kamuwa da wannan cutan wanda har ya fara bazawa wa sauran dabbobi da ya kasance cewa kuma har ya zo ya kamu da mutane bincike ya tabbatar da cewa an fi kamuwa da shi ne ko kuma ya fi yawa ne a nahiyar afirka ta tsakiya tare da kuma nahiyar afirka ta yamma bincike ya kara tabbatarwa da cewa ba zallan wa'annan kasashe na afirka ba ne har da wa'ansu daga cikin kasashe na duniya ya fara fuskantar kamuwa da su amma ba duka ba Wannan cutar da a likitance ana ɗaukan shi da a matsayin epidemic. Cuta ne wanda ya kasance ya fara kama gurare da yawa a duniya amma ba duka duniyan ga baki ɗaya ba. A madadin a kira shi pandemic irin su coronavirus wanda ya kasance ya kama kusan kowane ƙasa a duniya shekara kamar hudu da ya wuce wannan shi ba pandemic ne ba trata epidemic ne wato ya kama ƙasashe sama da goma zuwa kusan sha biyar akalla daban-daban daban amma kuma bai kama ƙasashen duniya ga baki ɗaya ba sai dai in aka yi wasa ba a ba kulawa da ya kamata ba ba a abun mamaki ba ne ya dawo pandemic din shi ma. Ta yaya ake kamuwa ko kuma cin karo da wannan cutar? da farko dai ana kamuwa da shi daga dabbobi kama daga biri ne ko kuma irin dabbobi na daji musamman wanda suke yin farauta in suka je suka kama irin wannan dabbobin suna da irin wannan cuta na mpox din nan sai kuma ba a dafa su da kyau ba sai aka zo ko kuma aka gasa su ko kuma ba samu sun dafu yadda ya cancanta da wannan cutan shi ma ya riga da ya mutu ba na biyu akan same shi ne yayin da wani dabba ya ce zan mutum musamman in wannan dabban yana dauke da wannan cuta na mpox din nan ko kuma kyan dambiri ko kuma ya kasance ya yagune shi ko kuma al misali ya cije shi ko kuma ya ƙwarzane shi inda har ya kasance an zo an samu injiri ko kuma ciwo a inda wannan dabban ya ma wannan mutumin illa su ba mamaki bane a iya ɗaukan wannan cuta na mpox ko kuma kyan dambere. na gaba akan same shi ga mutumin da shi kanshi ya kamu daga cutan daga wani mutumi musamman ga mutanen da suka ce irin wa'annan namukan dajin da muka faɗa wanda ba su nuna ba ko kuma ya kasance sun je sun ɗauko wannan cutan a wani guri daban sai su zo suka fara watsawa al'umma wannan kuma ta kama daga alal misali zufan da za su iya yi ko kuma ya kasance cewa duk abin da suka taɓa na kayan sawa ne na bargo ne na tawul ne na wanka na soso ne alal misali na hula ne na wato ainihin safa ne na himar ne in dai kasance cewa wani ruwa a jikinsu ya fito ya taba wannan abin sai mutum ya zo ya saka to ba abun mamaki ba ne wannan mutumin da ya saka shi ma zai fi sauki da kuma saurin kamuwa da wannan cutar haka ma kuma ana iya kamuwa da wannan cutar yayin sumbatan wanda yake da wannan cutar ko kuma gurin saduwa ko sai dai kawai ba gama tabbatarwa ba ruwan mani yana iya kosin irin wa'annan problem din ko ba iya kosin din shi haka ma kuma musamman ga uwa da take iya shayar da jariri in ta kasance tana dauke da wannan cuta so ba abun mamaki ba ne ta wannan ruwan nono da take shayar da shi din shi ma zai iya kamuwa da wannan cuta na kyandan bere sai sa ake ba da shawari to yana da kyau a dakata da shayarwa na wani tsawon lokacin da har sai an tabbata ta samu lafiya kafin ta iya ba wa wato ainihin jaririn ta wannan nonon akan samu daga uwan da take da ciki sai kuma take da wannan cutan so tana sauki da saurin turawa jaririn ta da yake cikin cikinta wannan cutan kuma haka ma akan same shi yayin da ko ta zo aihuwa ne alal misali ga musamman ma'aikatan kiwon lafiyan da suka zo karban wannan aihuwa ko wani abu shi amniotic fluid wannan amniotic fluid ne shine ruwan da ake gani yayin da ya kasance mace ta zo aihuwa so wannan ruwan in ya taba jikin su ba tare da sun sa wato ainihin protective gears din da ya kamata a ce sun sa ba to ba abin mamaki bane su ma za su iya kamuwa da wannan cuta na mpox din ko kuma kindan biri suwaye suka fi barazanar kamuwa da cutar daga cikin manya-manyan mutanen da aka fi tsoron za su iya kamuwa da wannan cutar su ne kamar haka na farko dai su ne wanda suke da low immune system wato kuma a ce immunodeficiency wanda ba su garkuwan jiki mai karfi musamman yara kenan ko kuma jarirai wanda aka haife su daga yau har zuwa da suke shekara goma sha biyu to suna sauki da saurin kamuwa da wannan cuta na biyu su ne ma'aikatan kiwon lafiya saboda yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suna yawan ta'ammali da mutane marasa lafiya daban-daban daban-daban masu lassa fever ne masu corona virus ne masu irin wannan cuta na mpox ne tare da sauransu to su suna sauki da saurin kamuwa da wannan cuta na uku kuma su ne wanda suke da cuta ciwon suga suga ko kuma kansa ko kuma irin su HIV ko tuberculosis ko irin su systemic lupus erythromatosis ko kuma duk wani cuta dai wanda is autoimmune disease wanda yake kare garkuwar jiki to yana sauki da saurin kamuwa da wannan cuta irin na mpox din nan. Shin cutar kendar birin nan ma ya kasu kashi nawa ne? Daga cikin ire-ire na wannan mpox din nan muna da su manya guda uku. Muna da clade I, muna da clade II kuma muna da clade IB. Clade I din shine wanda ya fi muni duka a cikin su. Shi dai kawai bai cika aukuwa a cikin al'umma ba amma yayin da aku kuma to ya fi yin wato ainihin barna yawanci shine wanda yake sa mu a zo a rasa shi clade ii shine wanda ya barna akalla shekara biyu da wuce wani mutane da yawa sun rasa rayukansu clade ib shine wanda aka same shi a wannan 2023 shekara ɗaya da wuce kenan daidai wanda shi kuma an same shi ne a democratic republic of congo yawanci kuma bincike ya nuna cewa an sami wannan cuta ne daga saduwa da mutane da suke daban-daban da different partners to shine aka samu irin wannan clade din amma kuma clade i da ii da IB dukan suna da manya-manyan alamomi kamar haka. Muna da stage 1, stage 2, stage 3 tare da kuma stage 4. Stage 1 din shine incubation period. Incubation period kuma a Hausance zamu mu iya cewa shine yayin da mutum ya ɗauka wannan cutan zuwa ranan da wannan cutan zai fara nuna alamun shi na farko. Wannan kuma akalla tsakanin kwana shida ne zuwa kwana goma sha uku littattafan sun ce kuma kwana biyar ne har zuwa ma kwana ashirin da Wato kenan ya taɓa ko kuma ya yi alaƙa da wanda ke da wannan cutan musamman in ya kasance cewa ta fannin runguma ne ko kuma saka kayan shi ko kuma saduwa ko kuma cin abin da yake da dauke da wannan cutar ba shi ke nufin daga gobe ko jibi ko gata zai fara ganin wannan alamun ba a'a sai ya kasance ya dauko wa'insu lokuta akalla kwana biyar ko sama da haka kafin ya fara ganin alamun stage 2 shine bayyanan wannan alamun menene alamomin wannan cutar daga cikin manya-manyan alamomi na mpox ko kuma biri su ne kamar haka akwai tsananin zazzabi na biyu akwai tsananin ciwon kai Na uku akan samu irin kalula da yake fitowa a jikin mutum gurare daban-daban. Na hudu akwai tsananin ciwon jiki, akwai ciwon baya, akwai kasala, akwai yawan jin sanyi haka tare da wato ainihin rashin karfi ga baki daya a jikin mutum. Wannan su ne manya-manyan alamomi na wannan mpox din nan. Kuma stage 3 shine yayin da kuraje suka fara fitowa a jikin mai irin wannan cutan. Wannan kurajen ba lokaci ɗaya suke fitowa ba, a'a su ma suna da nasu hawa-hawan. Muna da stage 1, 2, 3, 4 da kuma 5 wanda su ne kamar haka. haka muna da macule farko sai ya zo ya dawo papule sai ya dawo vesicle ya dawo pustule and then finally crossed so kenan ba lokaci ɗaya zamu kurajen nan sun fito ba dole ya fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan ne har ya zo ya baza jiki ga baki ɗaya kuma yawanci yana shiga daga fiska ne kama daga wuya ne har kan mutum ne kirji da baya da kuma kafa har ta gurin al'aura da cikin baki da cikin wato hanci duk ana iya samun wannan matsala na kuracin har da tafin hannu tare da kuma tafin kafa sai dai wani gudu ba hanzari ba ba sannan wannan mpox din bane yake zuwa da alamomin da na faɗa so akwai wasu cututtuka wanda suke onda wannan orthopox viruses din wanda su ma suna matukan kama da wannan mpox din to sai sai aka zo asibiti ne za a iya bambancewa Shin menene illar cutar kyandar biri idan har ba a dauki matakin da ya dace kuma da gaggawa ba? Daga cikin manya-manyan illoli na wannan mpox ko kuma kyandar biri in dai ba ba da kulawa ba da kyau wanda ya kamata ko kamar haka. Muna da meningoencephalitis wanda shine zai shiga cikin kwakwalwar mutum sai ya tada masa hankali ya kasance har wani ma an zo an rasa shi. Na biyu yakan shiga idan mutum ya kosin conjunctivitis. Na uku yakan shiga cikin zuciyar mutum ya kosin myocarditis ko kuma in shiga huhu ya kosin pneumonitis ko kuma pneumonia. In hauka kan fata musamman ya kasance fatan akwai ciwo don yana sauke da saurin shiga cikin fata sai ya yi kosin dermatitis in shiga cikin jini yana iya kwasan sepsis ko ma septicemia ga baki daya inda har ya kama dubura kuma wanda akan iya samun kurji a cikin wannan gurin sai ya proctitis in ya shiga ta gurin kuma al'aura bi it namiji ne ko ta mace musamman yayin da suke yin fitsari to akan iya samun prostatitis ko kuma urethritis har ya kai ga mutum zai iya rasa rayuwar shi ba tare da wani bata lokaci ba masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya a